na bayanin cewa salab da ake bayarwa din na cikin nafal ne salab shine shugaba limami ya ce duk wanda ya kashe wani kafiri da rigar da tufar da ke tare da shi da kayan da ke zara shi na yake an baka saboda a karfafa gwiwanka kake da gani to wannan sai aka ce yana cikin nafal ne ba riban yaki ba kamar yadda za mu karanta mu ji insha Allah <clears throat> ilimin hadisi kenan zai maka magana ya ce ga hukuncin kaza ba zai faɗi haka ba sai ya ɗauko kissa ya kawo maka ga abin da manzon Allah ya ce ga yadda ya kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya tabbatar ma cewa wannan abin haka yake zance abin da yake nufi gidan salaf abin da za a bayar to sai ya kawo kissa mai tsawo ga ta nan قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة ابن ربعي أنه قال شيتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace mun fita mun tafi mun zauna tare da manzo Allah bai ja zaman sahabi kenan mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ama hunainin شكرا دعك إياك هنيني ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلما التقينا إتشيدا مكجي مك حدود كافر إياك إياك كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين سيم مسلمين كصاب النصارى fara'aitu rajulan minal mushrikina kada ala rajulan minal muslimina sai naga wani kafiri ya je ya hau ya danne wani musulmi zai kashe shi qala fastadartu lahu wa hatta ataituhu min wara'ihi yace sai na zo masa dai dabara na zo masa ta bayan shi bai sani ba fadarabtuhu bisayfi ala habli atiqihi sai na sare shi da takobi akan igiyan kafadarsa ba na wannan kashin kenan fa bana alayya sai ya fuskanto ni fa dammani dammatan wajadtu minha rihal sai kama ni ya rungume ni har ji ƙanshin mutuwa game da shi mutuwa ba ta da ƙanshi, amma laraba da ke buga misali mutum ya kusa mutuwa kenan zai ce har naji ƙanshin mutuwa tare da shi ثم أدركه الموت سيموت فأرسلني سيسكيني da ya mutu ya zai yi. فلقيت عمر بن الخطاب فقلت سينا حدود عمر بن الخطاب سينا ما بال الناس ما بال الناس أي me ya faru ne musulmai suka suka aka ci nasara a kansu ne a ashe farko da aka ce kanin musulmi jaulatu mana an samu nasara kan musulmai sai ce ma balun nasi me yasa musulmai ne suka gudu suka koma suka ba da baya mana an fi karfin su kenan faƙala amurullahi sai ce haza amurullahi haka Allah ya kaddara ba yadda za a yi wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas thumma innan nas raja'u sannan bayan mutane sun kare sai suka dawo faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to irin wannan wurin ne ake karfafa gwiwarsu a shema za Allah ce man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuhu yace duk wanda ya kashe wani kafiri yana da hujja yana da shaida akan haka duk duk abin da ke jikin kafirin da tufa da kayan yaki da sulke da takobi da komai ne ne naka ne za a baka qala fa qumtu yace sai na tashi thumma qultu man yashhadu li sai na tashi na ce wa zai yi min shaida cewa wancan mutumin ne na kashe shi thumma jalastu ba wanda ya ce wani abu sai sake zama ثم قال من قتل قتيلا له alaihi بينه falahu salabu sai manzo Allah ce duk wanda ya kashe wani kafiri yana da hujja dalil da akan haka za a bashi kayan jikin wannan kafirin da ya kashe qala fa qumtu thumma qultu may yashhadu li thumma jalas ko sai na tashi na sake fadar wannan magana may yashhadu li thumma jalastu sa'annan sai na zauna thumma qala zalika الثالثة sai manzo Allah ya fada su uku duk wanda ya kashe wani kafiri kuma yana da hujja shaida akan haka za a bashi kayan da aka samu cikin kafirin fa qumtu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam malaka ya aba da zan tashi sai manzo Allah ce me ya aba qatada ka zauna ka tashi ka zauna ka tashi qala faqtasastu alaihi alqissa sai na bashi labarin ga abin da ya faru فقال رجل من القوم sadaka sai wani mutum cikin sabai ce abin da ya faɗa haka yake yayi gaskiya ya rasulullahi sallallahu alaihi salama wa salabu wa salabu zalika sai ce gaskiya ya shi kashe shi amma kayan wannan da aka kashe waje na a ce ya eh, bar mini mana ya rasulullah wa kala abubakar sai sai ta bakar ce la allah la wallahi ba za a yi haka ba idan la ila asadin min asadillahi yuqatilu adillahi a samu wani jari cikin jaruman yakin ta addinin Allah ya je kafiri sannan kai a ɗauki kayan shi a baka wa kala sai manzon sadaka ya ce gaskiya sai na baka ne fada ka ɗauki kayan shi ka ba shi tunda ba kai ka kashe shi ba fa'ata nihi ya ce sai ya ɗauko kayan ya bani fabi ito dir'a ya ce sai na ɗauki kayan yakin shi na sayar tu bihi makarafan fi bani salima kudin da na samu sai na je na sai gonan dabino a cikin kabilan bani salima fa innahu la awwalu mali malin ta'assaltuhu fil islam ya farkon dukiyar da na mallaka ke a cikin musulunci an ji kisa yadda ta farko. saboda yana so ya tabbatar da assalabu minan nafil alaisa ga zalik ala wahadda sani malikun an bin shihabin an ilkasim ibn muhammadin annahu qala sabitu rajulan yas'alu abdullahi ibn abbas an al-anfali naji wani mutum yana tambayar abdullahi dan abbas yas'alunaka an al-anfali me ake nufi وقال ابن عباس الفرس من النفل minan يرى doki yana cikin من النفل salabu minan أي ai kayan yaki ma na wanda ka kashe aka ce an baka shi ma yana cikin nafal dan ba rabawa aka yi ba limami ne ce ya baka shugaba ne ce an baka kala sun ma'adar rajulu li mas'alatihi sai mutum ya sake koma yana tambaya menene nafal fa qala ibn abbas zalika aidan sai sake faɗa masa sun maƙalar rajulu sai wannan mutumin da ya fada ce al'amfalun da ci ƙalar lawafi kitabihi mahiya to al'amfalun da Allah ya fada cikin littafinsa me ake nufi ya tsalo na ka'anil amfali kulil amfalu lillahi wa rasu ƙalar alƙasim falam ya zal ya tsaluhu hatta kada an yuhrijahu au yuhrijahu yuhrijahu akwai ɗigo wa yansu ko hatta kada yuhrijahu an yuhrijahu har ya tambaye har ya kusa ya takura masa thumma qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya ce atadruna ma mathalu hadha ko kun san misalin wannan da yake ta wannan tambaya menene da menene mathalu sabiqin allazi darabahu umar ibn al-khattab ai shi da kaman sabiq ne sabiq wani yana na wani khariji ne min al-khawarij suke wannan ta'annutanci Ya ce wannan da ya yazo yana tambaya takura ma Abdullah Abbas shi ma yana da wannan ra'ayi sabiq din shine sayyidina Umar yasa aka daure shi aka kashe shi darabahu Umar sayyidina Umar ya bar aka aka mai bulala aka daure shi qala yahya wasu ila malikun amman qatala qatilan an tambayi imam malik dangane da wanda ya kashe wani kafiri a cikin yaki min al'adu daga abokan gaba aya kudu lahu salabahu bai gairi izinin limam zai iya daukan kayansa ba tare da izinin limam ba shugaba ba qala la yakunu zalika li ahadin bi gairi izinin limam. imam ce ba zai taba yiwa ba sai da izini wala yakunu zalika min al'imami illa ala wajhi al-ijtihad ce shugaba ma ijtihadi ne yayyace ya bashi ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال imam malik yace ban taba jin cewa manzon Allah ce man qatala qatilan falahu salabuhu ba illa yawma hunain sai ranar yakin hunain babu ma jaa fi i'ta'in nafli min al-khums la ba lalle ba koyaushe bane ba ma'ana yace bi bai taba ji ba sai yakin hunain me yiwa an taba yi wa nuri me yiwa an taba Farawani wani yakin ko ko daga yakin hunain aka aka fara shi da cewa ya ban taba ji ba sai yakin ba baka da hujja ka ce daga nan aka fara ko nan ya aka taba yi ko an taba yi ko ba ta yi ba sai ka samu hujja ko jari hujja ko hujja jari jari hujja ɗan kasuwa ke ne makaranta kuma fa hujja jari babu ma a fi ita'in nafili min al-khumusi babin da ya zo na bayar da kyauta daga cikin khumusi annafli din nan ƙari ne kyauta aka ba mutum cikin khumusi wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wannan khumusi za iya ba da nafal kyauta a ciki قال حدثني an عن مالك عن ابي an عن سعيد بن المسيب انه قال kanan nasu yutaunan nafla min al-khumusi mutane sun kasance ana ba su wannan ƙarin kyauta ɗin cikin khumusi qala maliku imam malik yace wa zalika ahsanu ma samitu ilayya fi zalika yace abin cikin abubuwan da naji wanda nafi wanda yafi kyau kenan a wajen imam malik wasu ila malikun an nafli hal yakunu fi awwal maghlamin yace nafli din za a iya bayarwa tun farko eh, cin riban yakin kafin a raba kala zalika ala wajihil ijtihadi min al-imam yace wannan shugaba ne ke da ikon yayi ijtihadi ni ga dama ana gama yakin ya raba ya bayar da nafal kafin a zo a raba riban yakin wa laysa inda na fi zalika amrun ma'rufun mawqufun yace ba mu da wani tabbataccen hujja akan wannan abin illa jihadu sultani sai dai shugaba ya yi ijtihadi ya ga ya kamata ai kaza ai kaza sai ya yi. in yi ya yayi yayi walam yablughni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na fi magazihi kulliha ba ni da cikakken bayani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi salama duk yakin da ya yi ya bada annafi wa kad balagani annahu naffala fi yau ba'dha ne. Ya ce na samu labari manzon Allah ya yi haka yau yawm ne. wa inna ma zalika ala wajihil, ijtihadi wannan ijtihadi ne shugaba zai yi min al-imami fi awwal magana wa fi ma ba'dahu in shugaba ya ce farkon cin riban yaki a ba su nafal sannan zo a raba in yayi ijtihadi yayi yace sai an raba riban yaki sa'annan daga baya a bada nafal duk yayi yana karkashin ikonsa kenan alƙasmu lilkhaili fil gazwi. rabo da za a ba doki a cikin yaki in aka je yaki wanda ya je da kafafunsa aka yi yaki za a ba shi rabo ɗaya wanda ya je a kan doki za a ba shi rabo biyu an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم عمر بن عبد العزيز كده hukuncin da ya zartar ke kala malikun walam azal asma'u zalika imam malik ya ce ban bushe ba ina jin haka wanda ya je yaki a haye za ba shi rabo biyu wanda ya je a kar za ba shi rabo ɗaya. kala ya haya wasu ila malikun ya ce an tambayi imam malik an rajulin bi afrasin kasiratin to aka ce in mutum ya je kan dokin da ya yaki za ba shi rabo biyu rabon shi da rabon doki in ya je a karshe kadai za ba shi rabo daya to sai ce mutum ne ya je a kan dawaki masu yawa ya je doki ɗaya zai hau aiko sauran dawaki haka za su tafi ba wanda ya hau su yi yaki a kansu wa yi samu kulla ya ce duk dawaki misali ya je da dawaki guda goma ya hau ɗaya saura guda tara ba ba wanda ya hau ba abin da suka yi in an zo raba riban yaki za a bashi rabon dawaki goma ne shi ba da tashi goma sha ɗaya kenan ko ya za a yi Fa qala sai imam malik yace lam asma bi zalika yace ba ni da wani nassi akan haka wala ara an yi illa li farasin wahid ba na ganin za a raba masa sauran dawakin sai ce doki ɗaya za a baiwa allazi yuqatilu alaihi wanda aka yi yaki a kansa qala Maliku, imam malik yace la ara al barazina wal hujra illa min al khayl yace ina ganin al barazin al barazin jam'u birzawn wal birzawn naw'un min al khayl anid al barazin jam'u birzawn birzauni doki ne amma dawaki ne masu taurin kai shawo hankalin so yana da wahala masu wuyan sha'ani walhujin alhujin shi kuma doki ne amma barbarar yayyawa ɗaya iyayen shi ko uban shi ko uwarsa balarabi ya ce ko balarabi ne shi ne ake ce ma alhujin illa min alkhaili ya ce duk nau'i ne na dawaki doki li'anna Allah tabaraka wa ta'ala qala yace saboda Allah madaukakin sarki yace qala fi kitabihi wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan da doki da alfadari da jaki don ku hausu wa zinatan kuma ado wa qala azza wa jalla wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa a'iddu lahum kutanadan masu mastata'tum gwargwadon abin da za ku iya min kuwatin daga karfi kayan yaki manzo Allah ce ala innamal quwwatu ar-ramy ala innal quwwata ar-ramy manzo Allah ce abinda ake ce ba karfi din shine me ar-ramy menene ar-ramy eh? ramaituhu bi hajarin eh, na harbe shi da dutse kai ya na harbe shi da dutse ala innal kuwa innal kuwata ar tun zamanin da manzon Allah fara akwai mu'jiza a cikin lafazozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu duniya duk menene karfi jefa jefa ba ma ba mai a jefa anan a jefa anan a jefa anan ala innal kuwata min quwwatin wa min ribatil khayli da kuma dawaki da za a je a saya ribati turhibuna bihi wallahi kuna tsoratar da makiyin Allah wa aduwakum kuma makiyanku sai kun yi tanadi ku yi musu barazana sai su firgita in suka firgice shi kenan manzo Allah ce nusirtu bir rubi masirata ba haka bane ba Allah ya taimaka mini saura lokaci kaza in je wajen shi Allah jefa tsoro a cikin zukatansu to kafin na zo sai ka so dama an ce aljabanu maqtulun qabla an yuqtala bis sayf aljabanu maktulun qabla Ayyuk, Tana, bisayf wai matsoraci kafin ma a zo da makamai shi ya kashe kanshi da tsoro zuka bai zuciyarsa ta riga ta karye ba abin da zai yi shi a kama shi ko a kashe shi qala malik imam malik yace fa ara ara albarazina wal hujuna min al khayl yace albarazin wal hujun min al khayl albarazin jam'u birzauni iza jaza halwali in shugaba ya yadda وقد قال سعيد بن المسيب سعيد بن Musayyib da aka tambaye shi aka ce wasu ila anil barazini aka tambaye shi menene hukuncin Al-Barazini, akwai zakka a kansu a hal fiha min sadaqatin qala wa hal fil khayl min sadaqa aka ce Al-Barazini akwai zakka a kansu sai ce akwai zakka akan dawaki ne to me kidai ke nufi duk ɗaya da ke da ku babu ma ja a fil gululi babin da ya zo na gulul a ɗauki riban yaki wani abu cikin riban da aka samu cikin yaki kafin liman ya raba yaki ba da izinin shi ba duk abin da ka ɗauka shi ne aka ce al-gulul kenan wa man ya gulul ya ati bi ma ghalla yawmal qiyamah قال ya haya an malikin عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين لوكتين da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga aka kafu yakin Hunain wa huwa yuridu al-ji'rana ana nufin za an dawo daga Hunain za a je yakin ji'rana sa'alahu an-nas hatta bihi min mutane suka tsayar suna tambaya wannan na tambaya har taguwarsu ta zo kusa da wata bishiya mai kayoyi fatashabbakat birida'ihi sai mayafin manzo Allah kaya din shi ta makale ta jawo mayafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ta fadi hatta naza'atu an zaharihi har ta kwaye mayafin daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ruddu alayya ridai ku maido min mayafina ku maido min ta ata na Allah afa Allahu alaikum tsoro kuke zan tafi da kayan yaki ba zan raba muku ba riban yaki ba abinda Allah ya baku ba alfai'u shine sanyayen riba kenan kafin ku je ku yaki da su yaki aka je ana ya kasara da suka aka samu nasara a su akwai fai'u kuma shine da aka je sai suka gudu sai aka kwashe kayan su sanyayen riba kenan ba a sha wata wahala ba aka samu ya ce kuna jin tsoro ne kan na raba muku haƙoƙi wallazi nafsi biyadi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa lau afa Allahu alaikum misla samuri tihama na'aman na ku wallahi da Allah zai ba ku riban yaki yawansu ya kai bishiyoyin atihama wallahi da na raba muku abinku thumma la ne bakhilan sa’an ba za ku same ni maruwaci ba wala jabanan kuma ba za ku same ni matsoraci ba wala kazzaban ba za ku same ni makaryaci ba waɗannan guda uku su ne illa na shugabanci tsoro kowa na da bullet proof kowa gidan shi akwai sojoji an hada kowa za kaza kaza kaza kaza ko ba tsoro kenan ba sa'an nan ga rowa duk wani shugaba ba abin da ke ransa sai dai tara kuɗi don ‘ya'yansa da jikokinsa shi da matarsa da ‘ya'yansa da jikokinsa duk dukiyar da suka tara ba za ta wadatar da su ba in wani kuɗin kuma ya zo sai sun kwashe tun ana ne tara kuɗi ana biyan bukatar har aka zo ana binnewa yanzu ya zama in ka aika kasashen turawa ma za tona ma asiri in ka ajiye gida barayi za su su kwashe za su su tashe ka daga barci ka nuna da kanka za ka ɗebo ka kawo to ya ake sai ana binnewa to duk sa'an da aka ɗauki kuɗi aka ajiye to an cutar da rayuwar al'umma kai la ya kuna dulatan bainal agniya ibn abinda shari'a ke so shari'a na so a ɗauki dukiya a sa kasuwanci a sa sana'a a sa noma sai ga al'umma kowa ya samu aiki yi kowa ya samu aiki yi amma ka je ka ɓoye shi inda ka ɓoye ɗin nan ko ka ba ka son ta sani balle ‘ya'yanka yanzu kana tsoronsu to ran da ka mutu ba wanda ya sani wannan arzikin ya tafi kenan fa har abada an koma lokacin jahiliya kenan sai ran da wani yazo ya sayi gidan zai rusa ya sake sai ya yi mai shi ya tsantuwa dukiya kuma so ake a fito da ita a yi aiki misali kana da naira biliyan ɗaya sai ka je ka sa karkashin matashi ko ka binne ko ka saka wani wuri ka cutar da al'umma radda duk ka zo ka ce wannan naira biliyan ɗaya bara na je na gina gida ina so na gina gida na jin daɗi na ya za a yi kana sawa a ranka ka gina gida sai mai sai da fili ya ci riba a cikin biliyan ɗaya ɗaya sai mai shara ya ci riba a wajen sai mai zane ya ci riba a cikin kudu ya samu kudi cikin kudinka ya sai matarsa kaya da kaya sannan mai buga bulo mai ɗauko bulo mai kasa mai yashi mai ban ruwa mai kaza kaza kaza kaza haka za ka zauna ana ta ce riba wannan dukiyar da ka fito da ita har aje a gama gini mai fenti ya zo mai fulamba ya zo kowa sai ya je ya sayi matarsa kaya ƴaƴansa kayan makaranta a cikin wannan kuɗin da da ka ɓoye shi ba wanda zai fa'idantu kai da kake da kuɗin sai kowa ya gama fa'idantuwa da kuɗin sai ran da aka gama aka zo aka danka maka mukulli a hannunka to duk wanda ya kawo kanshi ya shiga uku sai ka yanka shi ta baya kowa mai fenti mai wutar lantarki mai fulamba mai katako mai kafinta mai kwano kowa sai ya fa'idantu da wannan dukiya ya sai ma matarsa kaya ya sai ma yayansu kudi kayan makaranta ya biya kudin makaranta ya yi mene da mene a cikin wannan kudin saboda mai an fito da dukiya ana aiki sai an gama kakkab a zo a danka maka makulli a ce yau an gama to daga rannan kai za ka fara fa'idantuwa da dukiya duk al'umma ta fa'idantu da dukiya shi yasa aka ce kai la ya kuna dulatan bainan agniya ya yi mai ga su da tsoro ga sa'an sa'annan ga ƙariya sai yasa ba yadda za a yi a zauna lafiya shugaba zai fito yana magana yana magana shi ya san ƙarya yake maka kai ma ka san ƙarya yake yi ya san ka san ƙarya yake yi ka san ya san ka san ƙarya yake yi ko wata irin rayuwa yaushe rayuwa za ta tafi akan wannan muna yaudarar kama muna ƙarya da ƙarya yaushe rayuwa za a gina ta a kan ƙarya kuma a ji daɗi da ɗan siyasa ya yi gaskiya ɗan kasuwa ya yi gaskiya ma'aikatan gwamnati sun yi gaskiya malamin tsoro sun yi gaskiya malamin masallaci sun yi gaskiya kowa ya yi gaskiya yaushe za a ji tsoron rayuwa yaushe za a shiga cikin halin tabarbarewar rayuwa asirk shi ne in aka yi wannan kalma asirk ana amfani da ita rayuwa ta shigo cikin hayyacin ta kenan Rabi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni ba haka bane fi maqad sidqin inda malikin muqtadir arrahman alaysa kadhalik to wannan kalmar in aka yi amfani da ita shikenan duniya ta zauna lafiya duniyar nan ta zauna hannun musulmai shekara dubu abinda ake amfani da shi kenan sidq da hukunci da menene da menene da menene ga abinda manzo Allah ce ba za ku same ni marowaci ba ko me makaryaci ba ko me matsoraci ba ba za ku taba samu na haka ba dukiyar zan kawo in ba ku in raba muku ban damu bani ba ma wai haƙoƙinku ba a'a abin da yake haƙƙina ne zan iya zan iya hana ku ban ba ku ban ba wani amma sai in kawo in ba ku saboda ban san ruwa ba manzo Allah bai taba sanin ruwa ba falamma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fi قام في da manzo Allah ya sauka kan abarhawansa shi ya tsaya a cikin mutane ya ce mai faƙala addu alkhayata wal mikhiyat duk abin da yake riban yaki daga alura har zare daga zare har alura duk wanda ya ɗauka ya kawo in ba ka ba ya ci gululi fa innal gulula arun yace saboda gululi ar ina ma na ar aibi ne wa narun da wuta wa shannarun da mummunar aibi wayannan kalmomi guda uku mai yi la'akari da su su ne ba su da ma'ana yanzu sai kowa ya samu yanayin abin da ya ga dama za ka ga babban mutum ɗan siyasa ko shugaba ko kowa ne ne za ka biya jin kunya da bahaushe ce asha asha sai me ba wai magana a da ka ɗauka ce asha asha shi ke ya kauce ya ka da kunya ke ka yi abin asha ke yanzu ba abin asha ba ko sha za a yi ba abin da ya yi kowa zafi 'yan siyasa ba abin da ya musu zafi abin rashin kunya rashin mutunci kowa yi yake yi kamar shi ne ya halatta a yi shi sa kowa ka yi siyasar da kake so ka tara kuɗin ka yi shekara hudu ka yi takwas ka yi goma sha biyu ka yi goma sha duk abin da ka yi za ka zo ka kai karshe Sarauta allah kaɗai ta ce ba ta da iyaka sai ka zo kuma ka sai in Allah yana sai wahal da kaifin Allah ba roshi da talauci ko kuɗi Allah zai iya wahal da mutum da talauci Allah zai iya wahal da mutum da wadata da mulki da duk abin da kake so Allah ya baka kuma ka sha wahala a ciki ya wahal da kai a ciki Haru. aibi kenan kasashen larabawa da kawo ce har har har in ana cikin jama'a mutum yana da shi har har haza har har alai da an fada haka shike da sai jikin mutum ya sanyi ko menene zai daina wa narun da kuma wuta na jahannama za a shiga wuta in an sa cikin riban yaki wa shannaru shannaru ya fi aibi tsanani da muni ala ahlihi yawm alqiyama duk waɗannan ranar tashin alkiyama aibi ne wuta ne sa'annan mummunan aibi ne ran tashi alkiyama Allah ya kiyaye qala thumma tanawala min al-ardi wa baratan min ba'ir sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika hannunsa mai albarka ya dauko wani kashi ko wani abu dan kankani daga rakumi wani abu dan kankanin abu ba shi da kima yace aw shay'an thumma qala sannan shi wallazi nafsi biyadihi ko ga wannan ko ga wannan da na dauko kaman gashi ko wani abu dan kankani na rantse da sarkin da rai na ke hannunsa mali mimma afa Allahu alaikum wala mithlu hadhihi illa al-khums abinda Allah ya baku na riba sanyen ya riba yake din ba ne da komai cikin shi khumsin da Allah ya yanke min fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhal ba ga bane ba duk kun ga khumsi din nan in na ƙara wani abu kwatankwacin gashin dabba Allah zai tambaye ni walhumusu khumsu mardudun humus in ma da yake haƙƙina na ba ku ma'ana aka zo aka gwamnati da gwamna da sarki ne da minista da shugaban ƙasa abinda doka ta yanka maka shine albashinka ko haƙƙinka in ka kara kwandala aka yi wallahi ka ci haramu. Allah bai halice ka haka kai yadda ka ga dama ba ko kai musulmi ne ko kai kafiri ne Allah bai halice ka haka kai yadda ka ga dama ba sunnan Allah ya halice ka ne da manufa yana kafa maka dokoki wannan dokokin dole ka yi aiki da su in ba ka yi aiki da su ba za su zama maka masifa ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye kuma ba ka da iko don kai ne majalisa ko ku ne sanatoci ko shugaban kasa ko gwamnoni ko ministoci ku yanka ma kanku albashi fiye da kima wanda zai sa sanadiyan wannan albashi naku da alawas al'umma ta shiga wahala wallahi Allah zai muku hisabi sai na umar yana shugaban kasa halifar musulmai wane shugaban kasar duniya yana da yariya da take mishi cefane aka ce albashin shi ne kwandala kaza kaza in ta je cefane sai ta rage daya fucika daya sai ta yi cefane ta kawo gobe ta je ce fade sai ta ce fuska ɗaya sai ta ce fade ta kawo har ta tara fuska fuska har ya kai abin da za ta sai ma khalifa riga sai ta sau riga ta kawo dashi. ya ce ina yi ka samu wannan sai ta ce ai ce fanan ne da nake zuwa da naira uku ɗin nan sai ya ce ce fanan naira biyu da rabi sai sauran aji sai aji sai ce fanan naira biyu ɗaya sai aji shine kai yawan da zan sai maka riga ya ce naira biyu za ta isa ce fane in ɗauki naira uku ashe naira biyu tana isa zan ɗauki naira uku a je a fada matirisha daga yau albashin khalifa ya koma naira biyu da wahala ko amma labarin gemu ne da ɗage wando suna tana da daɗi ne ko <laughs> da suna ce ta barin gemu da ɗage wando kowa ɗan suna ne ina za ka zama ahli suna kana makaryaci ina za ka zama ahli suna kana cin haramu ina ka zama ahli suna ba ka da hadan ba ka da haramu haka kawai wani ya zo ya ce akara Allah min salaf ina da kuɗi albashi na ya kai kaza amma ba ni cikin kwanciyar hankali wallahi talla duk wanda ya ce maka wani sanata ko wani majalisa ko wani gwamna ko suna tara kudi suna jin daɗi wallahi kariya yake maka oh, wallahi ba sa jin daɗi Allah ba zai bar su ji daɗi ba fa jin daɗi ba hannun ka yake ba ko kudin ka ba sai in Allah ya baka jin daɗi in ba haka ba wallahi ba za ka samu ba yace ina da kudi amma ba na jin daɗi yace to in ka je wajen aiki ka ce albashin ka din a rage kaza a ce baka kaza sai dai ce daga yau albashi na a rage yanzu kafa da sai a ce kanka ya buga ina ma albashi yake ba zai shiga ba balle ka ce a rage waɗanda albashi ke son suna nan albashi na isa alawas na isa komai na kuma suna tarawa kuma kullum cikin tashin hankali su ana wata rana sai dawo ce akrama na ji sauki amma da dan shaurar kaɗan yace ka je ka ce a sake ragewa ya zama kaza ya ce daga yau albashi na a maidan min shi kaza ana nautar da zai ce yanzu nake jin daɗin rayuwa ina cikin kwanciyar hankali ya ce yanzu kake karban haƙƙinka yanzu kake cin haƙƙinka amma don sunna kamar gemu ka dage wando kuna ta rigima ana ta hayaniya kowa zai iya sunna akwai wanda ba zai iya ba to ga nan a fito a nuna rayuwar yadda take daga nan ba za ka zama mutum ya ce yana ahli suna yana karya yana cin haramun ba a kare mutuncin suna ɗin da addini duk inda aka yuyuci a shekaje za a samu kudi za a samu menene sunnar kenan وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه كيف نأخذ ما آت كيف نعرف ما آتانا به إلا بدراسة سيرته ومن خلال دراسة سيرته ندرس أحاديثه من هناك نعرف كيف عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله مع جيرانه مع أصحابه مع الكفار مع المسلمين مع كل الناس وإلا لا نستطيع أن نعرف كيف نأتسي به صلى الله عليه وسلم وقد قال لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة كيف تأتسي به وأنت لا تعرف حياته duk wanda ka sanya shugabannin duniya tun daga annaba har zuwa manzanni har karshe annabi isa da kake gani karshen daga shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka sani game da rayuwar shi bai shige gurgurdan shekara 36 ba ko wani abu kadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din rayuwarsa daga inda aka dauki cikin sa ma aka ce wajen sa'ayi ne safa da marwa wajen rayuwar manzon Allah har ya gama rayuwarsa ba abin da ya buya duk an kawo an rubuta an aji sallallahu alaihi wasallam yayi aka yi kaza ya aka yi kaza yana cikin ciki da wata nawa mahaifinsa ya rasu mahaifinsa ta haife shi da shekara yana dan shekara nawa shida aka za ɗauke shi za ta kai shi a bawa inda ya mutu kenan madina fi bani zuhura kawunansa kenan za ta kai shi sun je suna dawowa ta rasu a hanya kafin ta mutu ce ya muhammad kun rajulan nasihar da ta ce ba ta kawo dogon turanci ba ya muhammad ko rajulan shi ke nan magana ta kare duk tarihin manzan Allah tun da ɗaukar ciki har haifarsa har rayuwarsa har ya ba duniya yana nan ba abin da ya bata babu wani mahaluki da aka san rayuwarsa cikakkiya haka kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya al'ummar manzon Allah kuma suke wahala suke fadawa daji ba a karanta sirar ba a karanta rayuwar ba a son a yi aiki da su to me zai hana kama yau wa in tuti'uhu hana mafhumul muwafaqa fama mafhumul mukhalafa wa in lam tuti'uhu tadhillu fa ha al-umma al-ana dhallu نتيجة عدم طاعته صلى الله عليه وسلم نتيجة عدم طاعته صلى الله عليه وسلم مفهوم؟ والخمس مردود عليكم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال يتي tuwaffiya rajulun fi yawmin tuwaffiya rajulun yau ma yawma ne. wani mutum ya rasu ranan yakin hunain wa innahum zakaru li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai suka ba da labari ai wani kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai yanzu yana cikin aljanna faz'ama zaidun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sallu ala sahibikum za ka zo manzo Allah wane ne ya rasu ai yau mahunaini me ya kai shi yau mahunaini kasuwanci aka je suko kasu ne me aka je yi da shi ya mutu manzo Allah ka zo ka yi mishi sallah yace sallu ala sahibikum wannan kalli wannan kowa ran shi ya baci yayi aka yi haka fatagayyarat wujuhun nas li zalika فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله shi zai da ce ai manzo Allah ce wannan mutumin da kuke yaban shi kamar za ku bude kofar aljanna ku saka shi ya yi ɗauki gululi a cikin yakinta da addinin Allah ya saci wani abu ba da izini ba to shi kenan yanzu a bincika fafata hana mata'ahu sai muka je muna binciken kayansa a kwance wannan abu da wannan fawajanna kharazatin min kharazat min kharaz yahud ma tusawi dirhamain muna bincike shi muka samu karza karza tsakiya ne wannan da fari da baki a shirya su ana sai mu gan shi cikin kayan yahudawa ne duk ba su kai dirhami bi ba ya dauka ya boye abin da zai sa shi wuta ke ne eh mene harasa ci ne kaman koli kayan koli ne duwatsu ne kankanana wannan fari wannan baki a shirya su cikin abu eh kai ka iya hausa kuwa na yahudawa da ya ɗauka ya boye manzo Allah ce ba zai mishi sallah ba abin da ya ɗauka din nan bai kai dirin abin biyu ba ni ga waɗanda suka kwashe duka kasa ta shiga talauci al'umma suka halaka su koyi dan su su ji daɗi su kaɗai قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة ابن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم ya zo wajen mutane cikin kabilansu yana musu addu'a wa ta raka qabilatan min alqaba'ili sai ya bar wata kabilan cikin kabilun da yaje musu addu'a qala wa innal wajadu yace wannan kabilan sai suka samu fi min rajulin minhum iqda jaz'in kabilun su a shimfidan da ake shimfidan da za a shimfida kan jaki ko kan doki a kawo babban shimfida a kawara sannan a ɗauko sirri a ɗora sai suka same shi ya samu ya ɗauko harazat irin wa'annan abubuwa na yahud an same shi ya ɗauka ya ɓoye bululan fa'atahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya zo musu fakabbara alaihim kama yukabbiru alal mayyit ce Allahu akbar gaskiya aka Allah ya musu addu'a sai bar kabila bai musu addu'a ba mana Allah ne ya ce to watakila shi ma bai san sai aka zo aka ce ga abin da ya faru aka samu wajen shi yayi gululi sai manzo Allah ce Allahu akbar wa ma anil hawa kenan qala wa hadathani an an thawr bin zaid al عن أبي المغيث عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر yace mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi shekaran da aka yi yakin Khaibara falam nagnam zahaban wala warikan ba mu ribaci zinariya ko azurfa ba illal amwana sai dai dukiya wasu ba wal mata'a da tufa da kaya abu huraira kabilar su daus su suna ce ma su suna ce ma kaya su ce amwal ba lalle ce dirhami da zabin nan ba qala fa ahada rifa'atu ibn zaid li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gulaman sai rifa'a yana da wani bawa sai ce ya manzo Allah na na baka shi wannan yaron aswad wani yaro baki ne yuqalu lahu mid'am sunan shi mid'am to manzon Allah ya karba an bashi kyauta manzon Allah yana yana kin karban kyauta sai ya karba sadaka ce baya karba fa wajjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila wadi alqura ay fatawajjaha sai manzon Allah suka kama hanya ta hanyar wadi alqura hatta idza kunna bi wadi alqura sai da muka kai wadi alqura bainama mid'amun yahuttu rahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mid amu wannan bawan da aka ba bakin bawan da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je an sauka kenan an yada zabu an sauka kenan za a huta yana su sauki kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaggara kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu sahamun ha'ir sai ga wani kibiya ya zo ba kibiya ya shi kuma a san wanda ya harbo ba mai kan mai uwa da wabi shi ga shi ya zo same shi kashe shi fa asabahu faqatalahu ba a san inda wannan abin harbin ya fito ba Faƙalan nas sai mutane suka ce hani allahu aljanna yana wajen mai gidan shi sai ran da aka ɗauke shi aka ba manzon Allah manzon Allah ya karbe shi kuma yana cikin yi ma manzon Allah aiki ya mutu ai dan aljanna kenan ko faƙalan qala rasulullah sallallahu alaihi sai manzon Allah ce kalla ba haka ba ne wallazi na fi biyadihi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا في جنفا ريغان دي دوكا رانا ياكي خيبر با عربا دا إتبا تنا قوزات قونا شأتك موتن جهنم رانا تشعر القيامة فلما سمع الناس ذلك da mutane suka ji haka جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه wannan sai je kwance kayansa dama ya ɗauki wani abin ya ɓoye ya ce gashi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shirakin hancin takalmi ko ɗaya ko biyu wa qala rasulullahi alaihi wasallam sai manzon Allah ce shirakun aw shirakani min nari qala wa hadathani an malik an yahya min sa'id أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال ما ظهر الغلول في قوم قد إلا ألقي في قلوبهم الرؤب duk da aka samu gululi a cikin al'umma sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu arru'u firgita tsoro suna tsoron karna suna tsoron kafirai suna Allah na wai aishi wai ai sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu su kenan ولا فش zina في قوم قد illa kasara فيهم الموت haka kuma in zina ta zama fashi ba ya ta bayyana abin ado ne ma abin wayewa ne ba boye ba a'a yanzu kowa ya ga dama abin da ya ga dama zai yi saboda me me ya aukar da al'umma cikin wannan hali da ake ciki na kowa ya rasa kowa ba shi tabbas akan abin da yake ciki ba mai tsawatawa ba wanda zai ce dan me aka yi haka dan me za a yi haka kowa ya yi abin da ya ga dama sarki ba ruwan shi da kai gwamna ba ruwan shi da kai gwamna duk wanda zai zai zai kada mishi kuri'a duk barnan da zai ba ruwan shi kuri'a yake so da kuri'a limamin gwasu da kuri'ar karuwa duk ɗaya ne duk ɗaya ce mai ake so sallah yake so ko kuri'a duk sa'ad da wannan bayyana za a yawaita mutuwa yau wannan ya mutu yau wannan wannan ya mutu akwai bambanci tsakanin yawan mutuwa da yawan zubar da jini fa an sani ko wala naqasa qaumun al wal mizana illa quti'a anhum ar duk sa'an da mutane suka tauye mudu ma'auni sai Allah ya yanke arzikin su ga kuɗin da yawa ba albarka babu arziki ga kuɗin da yawa amma ana cikin talauci ana cikin tsanani ba wanda zai samu wadatar zuci Allah ya cire albarka ke kuɗin kaɗai yake hannu ku kuna ta shan wahala lokaci ya kai ka fitar da zakka Allah ya jarrabe ka da masifar da zaka je ka kashe kuɗi fiye da zakkar da kake cirewa Allah ba a yi mashi tilas ba a yi ma Allah dabara ba a yi ma Allah wayo an fahimta wala hakama qaumun bi ghairi al illa fasha fihi muddamu duk sa'an da mutane ke hukunci ba da gaskiya ba to za a yi ta zubar da jini masifar da ta samu mutane ke da kaje kotu yanzu kaje mm, mm, police station wurin 'yan sanda su inda za a kare hakkokin mutane ke amma in kana da kudi duk barnan da kai lauyan masu yake ka faɗa masa gaskiya kai ko baka yi ba abin da yake so yake nan ya san inda zai ya sha kwana ya zai masalar da ba ka bane ba to sai a yi cakkace kashe a yi ta zubar da jini wannan ya harbe wannan wannan ya sa bambu a wannan wannan ya je ya fyaɗe a nan wannan ya yi kaza sai sun je sun yi gaba ɗaya rana ɗayan sannan su je su har musu duk su kamo su to me kenan kuka yi riba mai kuka ci wala khatara qaumun al ahad bil ahad duk sa'ad da mutane suka saba alkawari illa saqata Allahu alaihim duk sa’ad da mutane suka saba alkawari sai Allah ya ɗora makiyansu a kansu su rasa yadda za su yi da su gashi nan ya aka yi suka samu rinjaye a kanmu ne ka rasa ku rasa yadda za ku yi Allah ne kama ku sakamakon me karya alkawari an fahimta addinin musulunci kenan fa duk wanda ke son ya san addinin musulunci sai ya je ya ga mai manzon Allah ya fada amma za ka ɗauki aikin musulmi ka ce shi ne addinin musulunci ba ka yi ma addinin musulunci adalci ba eh